يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 hijira 1439 wanda ya daidai da yau muna 29 ko? 29 ga watan biyar shekara ta 2018 a lokaci ne na gudanar makaranta ta tafsiri karanta ƙur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya zurta mu aiki da abin da muke karantawa wanda ke gudana a masallacin sahaba da ke kundila a duk shekara a cikin wannan wata na Ramadan to ajiya mun tsaya dai a karshen ko mu ce mun tsaya kan aya ta 47 a yau za mu tashi kan aya ta 48 a cikin wannan sura ta nisa'i akramakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم الله ملوك يتي إن الله لا يغفر أن يشرك به lallai Allah baya gafarta a tara shi da wani wajen bauta wa ya ma Maduna zalika liman sha yana gafarta Maduna zalika abin da yake koma bayan shirka liman ya sha ga wanda ya so ومن يشرك billah duk wanda ya tara Allah da wani wajen bauta ko rububiyarsa ko uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa faqad iftara ithman azima haƙiƙa ya ƙirƙiri ƙarya ko ya ƙirƙiri zunubi mai girma ya makansa e iftara isman azima ya ƙirƙiran makansa zunubi mai girma duk zunubi da ke ban ƙasa wanda ake sako da shi babu wani zunubi mai girman shirka shi yasa Allah ya ce faqad iftara ithman azima haƙiƙa ya ƙirƙiran makansa zunubi mai girma wannan aya ita ce malamai suke kafa hujja da ita a bangaren tauhidi wajen faɗa mana girman shirka da kuma nuna mana duk abin da ba shirka ba to mai wannan laifin ko ya mutu yana yi yana nan ta a mashi'atillah karkashin hukuncin Allah in ya so ya gafarta masa wannan zunubin in ya so ya kama shi da wannan laifin ya masa azaba gurgudan abin da ya so amma komai daren dadewa zai masa gafara ya yafe masa kuma ya sa shi janna amma ban da shirka shi yasa Allah ya ce na ibn kasir wajen shafuffuka da hadisai sama da goma ya jero yana ta bayani akan wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya taba gafara a shirkanta shi da wani a hada shi da wani mun dan yi bayani ko nan a farkon aya wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a akan menene shirka menene tauhidi to shine dai anan din inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wannan abinda muke kira kullum ga yan uwa duk da Allah ya ce baya gafaransa sai in bawa ya tuba ya bar shi kafin ajali ya zo mashi in har ya mutu yana wannan abu Allah baya gafaransa to ya kamata ka san menene wannan abin ma'ana ka tashi kai karatu na tauhidi sannan kai karatu na kishiyan tauhidi shine shirka ka san tauhidi sannan ka san shirka kamar yadda kalmar shahada kalmar la ilaha illallah hauke take da ainihin kore ma Allah shirka da kuma tabbatar masa da bauta shi za su ka ce kalma wato jumla ce guda ɗaya wacce take kunshe da wato annafi wal isbat sai ka kore ka zama ka ce la ilaha ba wani abin bauta ka kore sai kuma ka zo ka tabbatar da bautar ga Allah shi kadai ai illallah sai ka yi nafi kenan sannan sai ka zo ka yi isbatu ka kore ba wani abin bauta ko a sama ko a ƙasa ko mutum ko aljan ko wani abu da ake gani a ga wannan girmansa komai girmansa to shi ba abin bauta ba ne Allah shi ne abin bauta shi ne la ilaha illallah ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai rayan da ka ce shirka ita ce kishiyar tauhidi ɗaukan wani abu na shirka kai ma Allah ko ɓangaren rububiya samun yi bayani dogo shi ne wani aiki na Allah ka iya cewa wani ma yi aikin da ba mai yin sai shi uluhiyya ne nau'o'in ibada da ake ma Allah ka ɗauka wani nau'i na ibada kai ma wani ba Allah ba shi ake kira tauhidin uluhiyya domin Allah shi ne al’ilahu shi ne maaluhu shi ne mabudu shi ake bauta ma shi kadai mm. to kadai ta Allah da wannan nau'i na bauta ne ta wato kore shirka kenan mm. Haka hakanan ɓangaren sunayensa da sifofinsa ka tabbatar Sunayen sunayensa shi ne sifofin nasa ne ba mai irin su kar ka ce wani na da irin su yanzu sai ka ji irin masu waƙoƙin nan suna ɗaukar sifofin Allah ta hanyar waƙa suna jingina musa baban halitta wanda Allah kaɗai ya sifanta da wannan sifar shi za a gaya mawa amma sai su ɗauka su ba wani abin halitta wannan shine sai mu gane kuskuren wannan shi yasa sai Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara ithman azima hakika ya kirkiran makansa zunubi mai girma zunubi mai girma shine can wato wasiyar da Luqman yake makansa yake cewa ya ya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dan dana karka yadda ka hada Allah da kowa wajen bauta kenan domin kai ka shirka da Allah yace domin shirka shine wato ainihin zunubi mai girma inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba wanda babu irin shi domin ka ɗauki haƙƙin Allah da eh, ya yi ka ya ka koman ka ke gare shi ka ɗauka ka ba wani wanda bai da komai bai isa ya komai ba shi ma wanda aka yi ne kaga babu zalunci da ya wuce wannan shi yasa ina ganin wannan ya isa dan abin da muka ce kan wannan aya muna ɗan tsawaita bayani kan tauhidi saboda karatunsa shi karanci a cikin al'umma wasu ma musu magana ya su ce ai to tauhidi ba shine karaita ɗayan ta Allah ba eh ka ce ai Allah ɗaya ne da baki kawai Allah ɗaya ne a aikace ba ka yi da shi kaɗai ne abinda ake mai kake ma wani in ka da Allah ɗaya ne da zatin sa kenan to kuma sai ka da shi kaɗai ne shi ɗaya ne ake bauta ma sanin ka yadda ka da Allah ɗaya ne amma aikace ba shi kare kake bauta ma wancan yadda ka da Allah ɗaya ne bai da amfani hmm. ba zai hana ka shiga wuta bauta za ka da dawama muddin kana haɗa shi da wani wajen bauta masa shi yasa dole malamai masu karantar da a hakam a yau suna da yawa hukunce hukunce din da ka bude zaka ka ana ta karatu na ibada na mu'amala amma karatu na tauhidi yayi karanci hmm. masu karantar da shi yan kaɗan ne a cikin al'umma shi yasa duk mun zo mun ci karo da a irin wannan sai mun yi bayani saboda yan uwa su gane abin da irin rayuwar da sahabbai suka yi Allah ya sa mu dace ya Allah ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا نعم الله ملوك جيسي ألم ترى ilal ladina yuzakkuna anfusahum shan baka ga ko baka ga waɗannan da suke tsarkake kawunansu ba zai yuzakki man sha a'a Allah shi yake tsarkake wanda ya so wala yuzlamuna fatila kuma ba za a zalunci su mutane daidai da firkakin da ke cikin kwallon dabino ba shine fati. انظر كيف يفترون على الله الكذب duba ka ga yadda suke kirkiran karya suke jingina ma Allah wa kafa bihi isman mubina ya isa wannan abin da suke zama zunubi wato laifi babba kuma bayyananne wannan aya cewa alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum malaman tafsiri suka ce nazalat hadhihi al-aya ita wannan ayat ta sauka kamar da kadaka wato ya yace alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum yace ta sauka ne fil yahudi wan nasara hina qalu nahnu allah wa ahibba'u ya da su yahudu da nasara suka ce ai mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne <clears throat> wato ahibba'uhu <clears throat> waɗanda Allah yake so mu ne ƴaƴan Allah kuma mu Allah yake so to kaga wannan magana tsarkake kai suna ƙoƙarin su tsarkake kansu su nuna su suka fi kowa kuma suna so su nuna cewa su na Allah ne to sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum shin baka ga waɗannan wato waɗanda suke tsarkake kawunan su ba sai Allah ya ce balillahu yuzakki man yasha ka kyale kawai Allah shi ke tsarkake wanda ya so wala na fatila kuma ba za a zalunce su daidai da wato farkakin da ke cikin kwallon dabino ba idan ka bare dabino to jikin kwaye za ka ga wani dan dan wata yar fata wata wacce za ka iya murje ta ka ga kura ma ta ta to wannan ita ake ce ma fatil ana so ana ma ƙanƙantar abu komai ƙanƙantar shi to Allah ba zai zalunci ba ba gobe kiyama in yayi na aiki zai yi to amma su yahudu da nasara ba su yi aiki ba kullum sai su ta ganin cewa su su na Allah su ne na kusa da Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratul baqara suna cewa lan wato lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko kuma nasara kirista kenan su kadai ne za su shiga aljanna duk wanda ba su ba zai shiga ba wannan abubuwan da suke jingina ma kansu duka ai ƙarya ce a ina ne Allah ya ce su su ne ƴaƴan Allah ko kuma a ina Allah ya ce su yafi so a ina Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai su a cikin littattafansu za su kawo da aka rubuta wannan babu shi yasa sai Allah madaukake ke cewa unzur kaifa yaftaruna ala Allahil al-kadhiba duk ba ka ga yadda suke dingina ma Allah kariya Allah bai ce su kaza bane amma sun ce sun ce ba mai shiga aljanna sai su ina Allah ya faɗi wannan an sun ce su ya'yan Allah ne a ina Allah ya faɗi ka duba yadda suke jingina ma Allah kariya wa kafa bihi isman mubina mai wannan ɗabi'a ya ƙirƙiri ya jingina ma Allah ya ce Allah ya ce shi kaza ne wannan abin da yake ya ishe shi zunubi nan zunubi ɗabi'a ce hudu kenan shi yasa har yau har gobe ɗabi'a ce da aka hana ya zama kana ƙoƙari kai ziga kanka da kanka ko ka ce kai na kwarai ne ko kai tsaftatacce ne ko kai salihi ne kai da kanka ko kuma kai waliyi ne ko kai waye ne kai da kanka wannan an hana wannan in ma wani ne ya zo yana kokarin ya ziga kai ya baka a gabanka abinda aka ce ka ɗebi ƙasa ka watsa masa amma yadda ya inganta a cikin hadisin muslim daga hadisin ainihin al-miqdad bin al-aswad kale yake cewa amarana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahatu fi wujuhil madahina turaba manzo sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu muwatsa ƙasa a fuskokin maddahi masu yabo muwatsa ƙasa a fuskarsu ta ya zo yana ta ziga ka kai ne wani ɗanwa kai ne sai kai kai ne zaki kai ne damisa kai ne to kawai abin da ake so ka ɗaibo ƙasa ka watsa mashi yana so ya kai ke baro ko kuma kai wani malami ne ana ta ziga ka kai ai akar makalla azin nan naku ba dama hmm. wallahi kuwa azin nan na kai ka ja mashi kunni hmm. so yake kai ka ya baro kamata ya ka ci ai ba wanda ya kamata ne ka gaya mun ba abin da ya kamata gaya ina ne kuskure ina ne ba daidai tunda shi dan adam bai sanin kuskuren shi hmm. ma ka zo kana yaba mun <clears throat> wannan so kake ka halaka ni wane ne ne me na iya ka hana shi ka ja mashi birki irin su ne yana gama zuga kan kuma zai tashi ya koma can ya faɗa abin da yake akasin wannan shi yasa mazo sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a cikin hadisin bukhari da muslim haka nan shi ma hadisin wato ainihin bin abi bakara an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yusni ala rajulin manzo sallallahu alaihi wasallam yaji mutum yaji wani mutum yana ce ban wani faƙali sai ce wai haka a ta unuka sahibaka kai can ka kayan ka wuya ɗan uwanka wannan yaban da kake ta mai kayan ka shi da wuka kenan sun maƙala sannan ya ce in kana ahadukum madihan sahiba la mahalata falyakun asibuhu kaza wala yi ala allahi ahada sana nabi ya dan bude kofa yace idan har ma ba makawa ɗayan ku sai ya yabi ɗayan ku <clears throat> wato dole sai ka wani faɗo wani abu na yabo nashi to sai ka ce a sibuhu haka ba ina kyautata zaton hakan yadda din yake ko da ake faɗa masa nan ina zaton haka yake shi yasa zaka ga malamai masu rubuta ma ɗaliban su taskiya an ce kai bayani na garanto akan wani to sai ka ga duk abin da ka faɗi na iya abin da ka sani nashi shi yasa ka'idar taskiya ka yi ta ga wanda ka sani mutum ne baka san shi ba baka san aqida shi ka san ina ya sa gaba ba baka san ka yana karatu bai me zai kaga ba za ka yi wani shaida akan shi ba to in ka sanin ka faɗi ai ɗalibin ilimi ne bawan Allah ne mai ƙoƙari, mai ƙoƙarin bin sunna mai ƙoƙarin bin hanya ta magabata kaza kaza sai ka ce haka nan haka za a sibu haka dai nake zatansa sannan wala yuzakki ala Allah ahada baya wato kada mutum ya tsarkake wani a wurin Allah ya ce wane kaza ne shi yasa za ku gani kuskure da ake kenan ainihin a yi ta faɗa ma mutum har tun baya abin nan sai a kai shi a baro ya fara kumbura ya fara cika ya fara abin nan sai kaga kuma radda ya wani kuskure aka gaya mai ba zai karɓa ba kaga almajirai sun kai malamin su sun halaka kenan sun baro sun kai shi sun baro duk wani malami ba fa masumi bane ne, isma ta tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ba shi ba zai iya daidai zai iya kuskure shi yasa kowa kake bin shi gurgurdan daidai dinsa kuma kake kyale shi gurgurdan kuskuren sa manzo ne ake bin shi sau da kafa ido rufe ba wani abu da zaka ce a'a amma duk wanda ba shi ba to sai ya bi abin da Allah ya ce da manzo ake bin shi saboda haka abin da ya kamata kenan karka yadda ka shiga layin waɗanda suke wato ainihin matsala a gare ka muawiya Allah ya kara masa yarda lokacin yana khalifa yana ba aka rawaito cewa a cikin hudubarsa yakan yawan faɗin. ranar juma'a yakan faɗi waɗannan kalmomi wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wa inna hadha yace wato wa inna hadha al-mal hulwun khadirun ko hulwun khadirun wa man ya'khudhuhu bi haqqihi yubarik lahu fi wa iyyakum والتمالك فإنه ذبح wannan yakan yau maimaita wannan mu'awiya a matsayinsa na na shugaba a wannan lokacin yakan ce yawa to yakan maimaita abin da ya juran annabi yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda duk Allah ya nufi shi da alkhairi sai ya sanar da shi addini sai ka ga ya gane ya zai sallah ya zai azumi ya zai zakka ya zai haji komai na ibada shi zai yi shi bisa ilimi ba bisa jahilci ba wanda ka ga wannan Allah na san shi da alkhairi domin da ilimi ne in kai ibada Allah kan karba to in ya faɗi wannan yankin hadisin sannan ya ce wa inna hadha al-mal hulwun khadirun wannan dukiyar nan da kuke ganin ta zaki gare ta kuma kore fatau take ka san zaki abinda ake so ne ko kuka gaba ka san zaki to akwai larura tare da kai haka nan koren abu fatau a hangi wuri ya yi kore gudun ban sha da haka aka wasu aljanna to haka annabi ya fa dukiya da take ita dukiya da kuke ganin ta a bace mai zaƙi shi yasa kowa ke santa sannan a ba ce kore kwatau kamar yadda aljanna take kore kenan haka aka wasafa dukiya wacce a ce da kowa ke so sai annabi ya ce fa man ya akhuzahu bi haqqihi duk wanda ya karɓi dukiya da haƙƙin dukiya da haƙƙinsa yubarik lahu fi ko yubarak lahu fi sai a sanya masa albarka a ciki eh albai aiki kake yi ana biyan ka a wata albashi ne a kamfani ne gwamnati ce kana wannan aikin yadda ya kamata to in ka karbi wannan bisa haƙƙin ka sai Allah ya sa albarka ciki kun fahimta a'a wata sana'a kake ko menene kasuwanci kake ba riba riba ce halallin ka kake samu to wannan annabi ya ce sai Allah ya sanya albarka kaga kenan ka nemi abinda ya dace kuma ka samu to Allah zai samu maka albarka akwai ruwaya da take nuna kenan idan ka karɓi dukiya ba bisa haƙƙinta ba Allah zai cire albarka ba haƙƙinka ba yanzu ko dubi irin wanda diski abubuwan nan yau da ake yanzu irin masu da lafiyar ɗin nan fashi da makami wani dan fashi da makami ne ka ji ya yi arziki ya yi arziki ga shi nan ya miƙe kafa yana jin daɗi yana wataya wasu hankalin shi kwance ina yake ai ba haƙƙinsa ba ne dukiya ce ta wani lokaci guda je kwace ta ya zai taɓa jin daɗin ta Duk yadda kake jin daɗi ta halallinka to shine muawiya yake yin maimaita wannan hudubarsa wa iyyakum wattamaduhu a hirdinku ka ku da yabon juna irin wannan ya ziga wannan wannan ya ziga wannan ana zuwa kana jin daɗi fa innahu zabuhu fa innahu zab yace yanka ne yanka mutum ne so ake a halaka ka kawai wanda zai zo yana ta ziga ka to shi yasa abin da ya kamace mu duk abin da za a kai mu a kar mai da shi alayin honorable kake a zo ana ziga ka kana sada riga kana ta juya kai wannan da suke ziga ka ka sauka daga kujerar su za su zo kuma suna aibata ka ba ga sanan bane muna ji a rediyo sun gama ziga shi yau kuma ba shi bane sun koma wancan wurin shi kuma ana ta aibata shi kamar ba su ne ji a karkashin sa ba to kaga lokacin da za zo suna ziga kan nan kamata ka ce ko ya hakuri wannan kujerar da nake kai ai hadari ce na wakilci ne na al'umma kuma akwai haƙi a kai in ban bayar ba Allah zai tambayan gobe kiyama shikenan su kama gaban su je su nemi sana'a kai kuma su barka ka ji nauyi na wanda aka ɗora maka amma haka muke sai ka ji daɗi kana jin daɗi kana san musu kuɗi kuma ka ba su ba za su ce an gode ba gobe ma dawa za su da kana su kuma su zange ka to shi yasa kullum waɗannan hanyoyi mai kokari cikin al'umma mu suna nan sun yawaita a zuga malamai abokan aiki mayan agaji su ne za ka ga suke fara ziga malami ana ziga shi a gaba a baya a tsaya bayan shi an zo ana haska ga duk wannan zigar ya fara zuwa ya kai inda to kuma ba sa a cikinsu su za su kuma suna zage shi ai malam kaza kaza mun je wuri kaza mun raka shi lakca an ba shi kuɗi kaza ko kwandala bai ba ku to dama dan kwandala kuke raka shi ki launa lakca ko dan ku je ku taimaka kula da ai lakcan lafiya inda wani abu zai zo na cutar da shi ku taimaka Allah ya kare shi Ku sai ka ga in ba in ba kai hatara ta ko ina shi shedan zai biyo a halaka ka haka nan su ma masu kuɗi sai ga mutum yana fadanci yana ci abin nan saboda kuɗin kana jin daɗi sai ya kai ka ya baro kuma irin su suke hana aikin alheri mutane na Allah za su zo ko su gaya mai gaskiya su gaya mai aikin alheri su za su tsare su suke so a basu to sai mu yi hattara ɗabi'a ce ta yahudawa su suke ƙoƙari a ziga kansu tsarkake kansu to Allah ya ce a'a Allah shi ke tsarkake wanda yake so shi yasa sai mu kula da wannan ainihin abin nan ɗin su yahudu da suke aka nuna mana su ne asalin bayanin magana to su ga yadda suke kuma Allah ya ce wa kafa bihi isman mubina ka karanta alamtara to ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا نعم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم الله مبارك يتي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت shin baka ga waɗannan da suke aka ba su wani rabo na littafi da wani kaso na littafi yu'minuna min jibt wa suna yin imani da jibt shine gumaka kenan wa wasu malaman suka fassara su suma dai da gumaka wasu suka fassara da shaidan wa yaquluna lil ladina kafaru suna ce ma waɗannan da suka kafirta haula ya ahada min allazina amanu sabila waɗannan su ne suka fi shiryuwa daga waɗanda suka yi imani ɗin nan suka ga hanya madaidaiciya Allah ya ce ulaiikal ladina la'anahumullah waɗannan su ne Allah ya tsine mawa wa man yal'anillah wanda duk Allah ya tsine mawa ji da lahu nasira ba za ka taɓa samun mataimaki a gare shi ba to muna dai magana ne kan ɗabi'u ne hudu da nasara wanda su ne nan Allah ke cewa alamtara ilal ladina utu nasiban minar kitafi, shan baka ga waɗannan da aka ba su rabo na littafi shine at-taura da injila a cikin su da an yi bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin matsayinsa da siffofinsa da lokacin da zai bayyana da ma inda zai bayyana duka an ba su kaso wato wani ilimi na wani littafi da suka sani amma duk da haka yi nuna biljibtuwar Sago suna yin imani da gumaka shine aljibti wa tahu an mai fassara daban-daban kamar nan yadda ibnu kasir ya kawo yake cewa akwai fassara da aka yi aka ce wato ibnu abbas ya ce aljibtu shine ashirk wa an har wayo an samu wata fassara daga ibnu abbas ya ce aljibtu shine al-asnam gumaka kenan shi ko imamu sha'bi ce aljibtu al-kahin wato boka shi yake kira da aljibtu din mun ganin din fasara ce ta me aljibtu tagut kuma suka ce kullu ma yu'badu min dunillah duk wani abin da ake bauta ma ba Allah ba wa huwa razin bil ibada kuma yana mai yadda da bautar to ana kiran shi tagut eh saboda haka babban dagutu shine shaytan sannan sai yana da wakilai cikin aljanu kuma yana da su a cikin mutane Allah ya tsare mu waɗannan da suke bauta ma sai gashi wanda aka ba su wani rabo na littafi sai gashi kuma an samu a cikinsu kuma sun zo suna imani da wato gumaka kuma suna imani da shaidan kuma da wakilan shaidan ɗin su ne bokaye kenan da sauransu wannan aya alin bayani wa na Lillazi na kafaru suna gaya ma waɗannan da suka kafirta haulai ahada min na amanu sabila su ne suka wato suka fi shiryuwa daga waɗanda suka bi suka yi imani kuma suka bi tafarki mai kaike wannan malamai sun dan ƙara bayani wajen dalilin faɗin wannan su kamar yadda aka samu daga ainihin ikirma yake cewa ja'a Kuyai, bin afqal da shi da ka'ab bin al-ashraf ila ahli makka tafaqalu lahu wannan manya manyan yahudawa ne ya san ka'ab bin al-ashraf a madina yake kuma ba yahudi ne shi ma haka afqal din ko kuma shi Kuyai, bin afqal to suka zo wurin ainihin mutanen makka faƙalu lahum sai suka ce da su antum ahlul kitabi a afwan wato su ja'a huyay bin akhtab wa ka bin al ila ahli makkata faqalu lahum faqalu lahum antum ahlul kitabi wa ahlul ilmi su ne mutanen makka su suka ce masu ku ne mutane masu littafi yahudi kenan kuna ganewa da kyau ah. sannan ku ne ma'abutan ilimi fa akhbaruna anna wa an muhammadin su quraishawa ne mutanen makka suka zo wurin yahudu irin su ka'ab shugaba ne na yahuda a madina a a a madina da suka zo wurin su suke ce masu to ku ba mu labari game da muhammadu faƙalu suka ce ma antuma tumama muhammadin me ya hada ku da Muhammadu irin abin nan ma nuna shi ba kowa bane me ya hada ku da shi faqalu sai suka ce nahnu nasilul arham mu dai da yadda muke muna sadar da zumunta wa nanharul eh, wato kauma muna yanka manya manyan raƙuma da wanda suka kawo ziyara ga eh, wato ɗakin Allah su ci sannan har wa yau wa nasqil ma'a 'ala laban muna shayar da nono akan ruwa ma'ana muna shayar da nono kenan ga ainihin mabukata sannan wani fakul una sannan unat muna warware unat malamai suka ce shine al'asir kenan wanda suke bayi mukan biya musu muka fanshe su mukan fanshe su suke nasqil hajiji mukan shayar da alhazai kuwa. har ma alhaji fa ba irin namu na yanzu ba alhazai alhazai na lokacin jahiliya kun san alhaji ma'ana alhaji da larabci shine me azza'ir maziyarci shine alhaji haka ce ya haji ma'ana ya za'ir yasa ake fada ma alhaji sanda yake aikin haji ya ziyarci makka ya ziyarci madina ana ce ma ya haji amma sanda ka dawo kuma sai a ta kiran ka ya haji ya haji kamar sallah ce yanzu sanda kake sallah sunan ka me musalli kaga masalla shikenan za ta ya musalli ya musalli to suna sai suke cewa suna shayar da mahajjata ma'ana masu kawo ziyara ɗakin Allah suna shayar da su ruwa wannan duka wai ɗabi'o'insu ne suke gaya ma yahudu wa mutanen makka sai suka ce wa muhammadun sumbur shi ko muhammad sumbur ne me sumbur malaman fassara na loga suka ce ai ar-rajulul fardu da'i az bila ahli wa aqibin wa nasirin mutumin da yake kaskantacce bai da kowa shi kada yake bai da ma wani wanda zai gaje shi bai da wani mataimaki shi yake ce ma sambur ta suka ce to ai muhammadu sambur ne shi bai da kowa haka yake kada arhamana kuma ya yanzu ma bugu da ƙari ya yanke zumuntanmu domin ya raba ɗa uba ɗan ya je ya musulunta zuwa wurinsu ya raba <laughs> mutane nan ko eh miji da mata mata ta musulunta ta ba mijin ka ganin duk su a wurinsu ya yanke kenan Ya ce wato suka ce masu wattaba'ahu wato surraqul hajij banu ghifar irin mahajjatan nan masu sata in sun zo ziyara irin shi ne suke zuwa saurare su bi shi irin wai kabilar banu ghifar eh wanda su sun zo su ba kowa bane to su ne suke kewaya sai su ji abin da yake faɗi kuma sai su bi shi wai wannan fa ana gaya ma kafin ashraf ne kuna ganewa da kyau fa nahnu khairu khairun am to yanzu ka ji dai yanzu kun ji mu ne mafiya alheri ko shi faƙalu sai suka ce antum khairun wa ahada sabila ku ne mafiya alheri kuma ku ne mafiya shiriya fa anzalallahu sai Allah ya saukar da alamtara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibt wal taghut yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda min allazina amanu sabila ya za kun gane ayar ko ku kaga sai an fado ni bin sababin saukar aya sannan sai ka gane me ake nufi da ita kaga wannan da ana nuna mana ɗabi'a irin ta su yahudu kenan Allah ya tsare mana yahudu tuba babu sun suka haɗu da mushirikai har yau haka ne zaka ga ba yahudu yana haɗa kai da kafiri ko da baya wani addinin shi domin dai a ɓata musulunci domin a karya musulunci yanzu dubi rasha yadda take targargaza musulmi a siriya rasha ba maguzawa ba ne rasha ai ba ruwansu da allah ko maguzawa ne amma america da tana cewa ainihin kamar ita ce kaza kaza su da suke kiristanci suna waye amma sun noke sun koma waje ɗaya ana ta ne saboda da su rashin da amerika dukkansa ɗaya dukkansa alkufur millatun wahida haka suke koda sun sa siyasa su wancan suna tare da waɗancan wancan suna tare da waɗancan duk taron banza ne kansu ɗaya faransa da ita amerika da rasha da har ma china da take ita kasuwanci ne gabanta duk abin da take ita saboda neman kuɗi da shi yasa ba ta cika shiga siyasar yaki ba ko amma ta taɓa karewa ta kare wani musulmi ta taimaka mashi su ma din galibin su ma ai maguzawa din ne ba su yadda da Allah ba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gane saboda haka sai Allah ya ce ulaika allazina la'anahum Allah waɗannan su ne fa Allah ya la'anta ya tsine mawa kullum na kan maimaita mana irin wannan wuri mu fahimta Allah ya ce ya tsine ma wani sannan kai kuma ka ce kana son shi ta ina me zaka da shi Allah ya la'ance shi Ya sa yasa ka sai in zo nan shi ma ya tsine masa tafsirin shi kafin ya wuce amma mu yanzu wai iya zama ne yanzu eh iya zama sai dai a ce waɗanda ba musulmi ba ba za a kira su da abin da Allah ya kira su ba man la'ana Allah falan tajid lahu nasira wanda duk ko Allah ya tsine ma ba za ka taba samun yana da mataimaki ba Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu mai Allah ya ci أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا نعم الله يتي أم لهم نصيب من واتو أم لهم نصيب من الملك fa idan la yutuna nasa naqira am ma'anar taballi bari dai kawai shin su yahudu din nan suna da wani rabo ne na mulki fa idan in haka ne da suna da shi la yutuna nasa naqira ba za su bai wa mutane daidai da naqir shi ma naqir wani abu ne a dabino yana da wani dan ido wannan ɗan idan nashi shine ake yake yake inda za a shuka shi ne zai bunko ba na iya fincine shi to daidai da wannan ɗan idan dabino ɗin ƙwallon dabino ba ka san shi ƙur'ani yana bayani da mutanen da suke wani abu da yake sun fi sanin shi ko tunda ana magana ne da larabawa kuma dabino sun san shi to su nan ana ba mu labarin ɗabi'a ce ta bayahude ɗora aka yi kan magana ɗazu ko sun je suna bakin ciki suna ta kokari su nuna to shine ake cewa Allahum nasibun minal mulki shin wai suna da wani rabo ne ma na mulki wani abu na duniya nan suna da wani abu ne to inda suna da shi fa idan da suna da shi din la yutuna nasu naqira daidai da wannan dan idan dabinan ba za su ba mutane ba abinda ake so a nan nasu da aka yi magana kalma ce amma amma tana nufin khususai wato a keɓe abinda ake nufi ba suna ma annabi hasada ba akan annabtar da aka bashi to su da suna da rabon ba da wani abu a duniya mulkin duniyan nasu ne ba wanda zai sami lafiya sai da yadda su ba wanda zai sami kuɗi sai sun yadda, ba wanda zai sami annabta sai sun yadda. kuna fahimta to fada hannun ba ya hude komai yake bala'in ruwa ba ya hude wallahi ba zai baka daidai da abin da bai wuce idan dabino ba to amma sai ga annabi an bashi bai wanda tafi komai a duniya an bashi annabta an bashi manzanci an bashi matsayin da ba a taba ba wani ba a duniya suna nan suna ji suna gani sun yi sassa hana shi yasa Allah ya ce am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli ko suna yi wa mutane hasada ne akan abinda aka ba abinda Allah ya ba su na falalarsa nan ma mutane malaman tafsiri suka ce annabi ake nufi ko suna yi ma annabi hasada ne akan annabta da aka ba shi wannan matsayi mai girma kamar yadda ibnu kasir ya ce wato ainihin wato ya'ani bi zalika hasaduhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala ma razaqahu Allah min an-nubuwwati al-azima eh hasadar da suke ma annabi Allah ya bashi arziki arzikin annabta annabta ko ita ce arzikin da yake kowane girma ko akwai abin da ya fita to wannan annabi suke ma hasada inda suke shi suke muwa to sai dai su ci gaba da yi Allah ya riga ya bashi sun riga sun sani shi annabin Allah ne hasada ce mata ta hana su bi shi kawai saboda haka wa uhum min tasdiqihim iyahu hasaduhum lahu in su gaskata wannan manzancin nashi tsintsar hasada ce kada daga gare su amma sun sani haka Allah ya ce ya rifuna hu kama ya rifuna abu sun san shi kama yadda suka san ya'yansu ko ma biya ma da haka me yasa suka imani da shi hasadan min inda anfusihim dan me yasa annabi zai fita ba a cikin su ba dan me yasa Allah zai sanya baiwarsa inda ya so a sai su inda suke so to shine Allah ke cewa am yasuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima ai Allah ya ce ai mun baiwa iyalan Ibrahim alin Ibrahim mun ba su littafi daga cikinsu ko akwai wa akwai manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauko sirar shi nasabar shi shine muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin haka zaka ita ta tafiya sai ka jingina zuwa ga isma'il isma'il kuma bin wa bin ibrahim to shine nan karara allah ya ce ainihin faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata hakika mun baiwa alin ibrahim littafi shi annabi ibrahim an ba shi sofa ibrahim ko ka ga sannan ga kuma addu'ar da yayi cewa Allah ya sanya wata falala wacce babu ta a cikin zuriyarsa sai gashi aka sanya manzo shine wannan shine addu'a aka bashi qur'ani littafin da yake shakundum ya gama dukkan littafan da Allah ya saukar Shi ne ainihin wal hikimata kuma aka ba shi hikima ita ce annabta wa nahu mulkan azima mun ba su mulki mai girma ga nabi Sulaiman mun ba su mulki mulki mai girma hasada sai dai su yi hasada kenan Allah ya ce fa minhum man amana bihi daga cikin su akwai da suka yi imani da shi Qur'ani din amma ɗan kaɗan bihi din ko kuma suka yi imani da shi manzo shine kamar irin su Abdullahi bin Sallam wanda in ana karatu kullum zaka ji shi yake dai buga misali da shi na da yan kada cikin yahudiya da suka musulunta amma sauran tunda Allah ya tsine masu suna nan fa cikin tsinuwa nan Allah ya tsare mu da ɗabi'a irin tasu kuma Allah ya sa mu gane su suwaye ba mu gane kaidin da suke kulla mana dan su raba mu da addinin mu ayo shi yasa sai Allah ya ce fa minhum man amana bi wa minhum man sadda daga cikin su akwai wanda wato sadda anhu ya juya baya ki imani da Allah ya ki imani da manzo ya ki imani da Qur'ani sannan kuma sadda an ya ma toshe wani ma ya hana ma wani imani haka bi ne ka sai ya fassara wurin wato ainihin kafara bihi wa arada anhu wa sa'a fi saddin nasi anhu ya bijire mu qur'ani ya bijire mu manzo sannan kuma ya kafirce ma Allah sannan kuma sa'a fi saddin nasi anhu ya ci gaba yana ta kokarin kare mutane game da hanyar manzo hanyar qur'ani har yau har gobe ɗabi'a bai kudi kina har yau amma mutane mu sun kasa fahimta sai ka ga mutum gaba ko ɗauko ɗabi'u ne na bai kudi in ka je cin abincinsa irin tsarin rayuwarsa a gidansa da iyalinsa irin mu'amalarsa tsari irin na ba irin na sahabbai ba irin na manzo ba me yasa saboda ya kawo abubuwan ga sanan ya bazo su musamman wannan duniya ta yau da ta zama gida ɗaya, alƙarya ɗaya? duk abin da ake a duniya kana ganin shi a yau shi yasa sai kana karanta Qur'ani dan uwa zaka gane sun toshi wasu sun hana su bin Allah sai Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira waje abin da aka cika shi wa kafa bi jahannama sa'ira Allah ya isa wato ainihin ya sanya jahannama ita ce wutan na mai rugugi mai cinye duk wani kafiri da ya bin Allah ya bin manzo haka ibn kasir ya ai wa kafa bin nari hukumatan lahu wuta ta ishe su ta zama abin uquba ala kuburihim akan kafircin su wa inadihim da tsaurin kansu wa mukhalafatihim kutuban wa rusuli da irin yadda suke saba ma littafan Allah da manzannin Allah to wuta ta ishe su shi yasa aka ce wa kafa bi jahannama sa'ira wuta ta ishe su wutar Allah da zai kona su kenan a cikin ta Allah ya tsare mu Allah ya ce إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا نعم Allah madaukaki ke cewa innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗannan da suke kafirce ma ayoyin saufa nuslihim nara da sannu za mu shigar da su wata wuta ta musamman kullama najjal duk lokacin da fatansu suka ƙone suka nuna suka ƙone baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza masu wasu fatun na daban liyuziqun ko a ko a liyazuqul azab domin su dandane azaba sai mu canza masu wasu fatun na daban domin su dandane azaba inna allaha kana azizan hakima lalle allah mabuwayi ne ga garbadau hakiman kuma mai hikima cikin al'amuransa na amanu wa amilu salihat waɗannan da suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai sanu da filhum jannatin tajiri min tata al'anhar da sannu za mu shigar da su aljannai wanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinsu halidi na fiha abada suna madawwama a cikinsu lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata a cikin wannan aljannai wato ɗin wannan aljannai ɗin da za a saka su ciki suna da mata na musamman masu tsarki wani da khiduhum zillan dalila za mu shigar da su wata inuwa wacce take ta dindindin zillan dalila wacce ba ka ce ga iyakacin ta can rana ta zo ta ƙare a abau to ƙur'ani kun san na kan gaya mana irin nan koyarwa ta ƙwar'ani shi yasa wa'azi da ƙur'ani yafi komai daɗi duk wani abu da za zaka ɗauka kai wa'azi da shi a fahimta a gane ka jawo hankali mai gabawa ga mumini ya ji tsoron Allah ya nisanci fushin Allah to babu irin ƙwar'ani ka gaya mashi abinda zaka jawo hankalin shi ya yi kwaɗayin rahamar Allah to babu irin ƙwar'ani domin shi dama a taɓa can ne a taɓa can kai kuma sai ka tsaya kai san kaga yanzu kai ina ka karkata ko ina kake anan Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatina waɗannan da suka kafirce ma ayoyin kaga su ne kafirai kenan to kaga sai ka gane illa kafirci da munafunci da shirka din nan duk waɗannan abuwa sai ka gane su domin ga abin Allah yace zai masu yace ce saufa nusulihim nara da sannu za mu shigar da su cikin wuta naran anan na kira ta zo domin a nuna maka ita wuta ta musamman ce za a shigar da su hulan yuhidu bi jami'i wato ajramihim wa ajza'ihim za mu shigar da su wata wutar da za ta kewaye su ba irin nan a wani ya gaba ce za ta shiga wani bangare a a ita wutar za ta kewaye ta ko'ina ta kewaye jikinsu ta kewaye fatunsu ta kewaye ko'ina shi yasa sai Allah madaukaki a aya ta gaba ko kuma nan gaba sai ce kullama nazijal juluduhum duk lokacin da fatunsu suka dahu domin annuzul shine dahuwa da nuna kina abin ya nuna nazaja ya nuna da da larabci kina amma nan kuna ake nufin duk lokacin da fatarsa ta kone ta kurmushe sai Allah ya ce baddalnahum juludan ghaira sai mu sake canza musu wata fata ta daban liyazuqul azab domin su dandana azaba malaman tafsiri da masana yanayi na jikin ɗan adam suka ce shi jiki inda yake jin raɗaɗi da zafi a fata ce fata ita take jin zafi da za a iya ɗauke iya fata da zama sai tsoka da ƙashi to sai ta ma abu ba za ka ji komai ba amma a jikin fata kai ma ka sani kuma ba ka sani bai ka je gida wuta ka dan kuna wuta ka dan kare fata ka ji ina ne zai ji raɗaɗin wannan raɗaɗin da ke kai sako cikin kwanya cikin ina duka duk a fata Allah ya sashi to shi yasa sai Allah ya amfani da fata a nan ba ce to za mu sake mayan masu da su. da jijiyoyinsu da sauran tsokarsu a fata fata da ita ke jin raɗaɗe an fahimta da kyau tunda za a mai da fata sauran ma jijjikin za a sake mai da shi kenan amma ita aka yi amfani da ita nan karara don a nuna mana za a faɗanɗana musu azaba mara daɗi Allah ya sauƙaƙe yau wuta ta duniyar nan koya ta taɓa ka ya kake ji bawan Allah balle wutar lahira da take ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin wannan a ce za a saka mutum ta kewaye shi sannan ta ci ta cinye fata ta cinye a sake kera wata haka za a dinga mashi inna allaha kana azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi gagarabadau la yu'jizuhu shay ba wani abu da ke gagara Allah duk wani abu da ake shegantaka a nan ne duniya mutum ya laifi daga inda ya laifin ya gudu ya shallake hmm. eh ko kuma ya laifin a saka ya sha koyi ko ya laifin a ce ma bai laifin ba duk anan ake wannan amma Allah ba ya mishi wannan Allah ya san komai shi ya da ci bayansa kuma da mala'ikunsa komai sun lissafe sun sani shi yasa yan uwa kaga sai mu nisanci wannan bangare na abin da ake kira kafirci imani kullum mu ta kokarin jaddada imanin mu da inganta shi da tsokarin kan kare shi kamar da muke kare lafiyar jikinmu da dukiyarmu to haka za mu yi ta sama imanin muka tanga don ta inda muka za a kama farmaki to mu ma mu kai farmaki mu kiyarda ka alama mu da iman saboda ga kafirci kuma ga abin da za mu kafirai to sai ɗaya bangaren ku duba sai Allah ya ce dan me dan ka zama mai kwaɗayi can yanzu an firgita ka ka tsorata ka ji sun ci Allah da da saba masa sai kuma Allah ya ce wallazina amanu waɗannan ko da suka yi imani kaga sifa ake faɗi dan wa ba launin bata ba ba yanki ba na kaza yan gari kaza a kawai sifofin ake gaya masu ka na tsaka ga ka sifanta da su da a inda kake a duniyar nan Lazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na kwarai ma'ana suka bibi imanin su da aiki ka yi imani da Allah to kana sallah kan lokacinta azumin nan kana yi waye zakka kana yi hajji kana Allah ya hore maka biya ga iya duk abubuwan da suke na ibada kana yi saboda kafa shine amalan salihan sannan amalan salihan mun sha faɗi muna maimaita saboda yanayin da muke ciki yau abuwa na bid'a sun yawa abinda annabi bai ba Allah bai ce ayi ba a dauke shi a ce ibada ce to aiki bai zama salihi nagari sai ya zama dama Allah ne ya ce ayi abin ka yi shi yadda masu ya koyar kuma ka yi dan Allah to su ne allazina amanu wa amilu salihati sai Allah ya ce sanudkhiluhum jannatin su ma za mu shigar da su aljannai jam'i ne na janna mun sha faɗi wuri mai kyau kenan da yafi ko ina kyau tajri min tahtil anhar koramai suna gudana da inda korama ke gudana mai ake nunawa nema da dausayi da jin daɗi ni'imar ruwa ni'imar waye waye wa duk ga suna an sha faɗa mana sa'in ni'imar da tafi kowace khalidi na fiha abada ma ne a ciki Allah ka samu Allah ka samu wannan ni'ima ta aljanna a ni'imar da za ta dawwama dindindin ba ni'imar da za ta gushe ba wannan ni'imar ta duniya wacce take sunanta karariya waccan dawwamammiya Allah ka samu lahum fiha azwajun mutahhara wani malami ya ce ba za a yi bayanin aljanna a gama ba ba a yi bayanin mata ba saboda su ne cikon jin daɗin ɗa namiji sai Allah ya ce suna da mata tsarkakakku tsaftatattu ibn kisir nan ya ce ta kowace fuska ta ɓangaren tsarki wato na ba sa haila ba sa jinin beki sannan ba wata duk ƙazanta ta tare da su irin su ko wani gumi ko waye duk kazanta da ka sani da mata babu sannan da ɓangaren al'akhlaq tsaftatattu tune ta wajen ɗabi'unsu ba za ka same su su haɗu magana da miji ba zai ji daɗi ba kenan sannan da sifofi na naƙasu na mata wadancan duk babu so da haka ɗago ɗaharar ta kowane fuska ce ɗahara ta jiki ba sa al'ada balle yau kamar da malamai suke cewa ta hiru bi ha. yadda take da take al'ada dole kai ma al'ada kake musamman ita kadai ce to na suna can babu cikin tsarki suke kullum ba wani abu da za ka ji a jikinsu wanda ba ka so sannan ga halayya na gari shine Allah ya ce suna da lahum fiha azwajun mutahhara ibn abbas ya ce mutahharatun min al aqdar wal adha sun tsarkaka sun tsabtace daga duk wata kazanta da wata cuta da ake samu nan mata na da ita to can ba su da ita rishe sai Allah ya ce wa nudkhiluhum zillan dalila sannan mu shigar da su wata inuwa zillan anikan kathiran gaziran tayyiban anika haka bin sai fasara wata inuwa ce anika in tsawanta ne ta tafi baka ci ga iya tsawon kasira ko mai yawa wajen faki baka ci ga iya inda za ta kare gaziran tayyiban ko mai daɗi inuwarta wacce za ka sha ka sa ko ino da daga inuwa ma ka ji babu sanyi ko ba haka ba to ba irin ta aljanna ba eh inuwa ce mai daɗi e ibn jarir shi ma haka ya kawo ruwaya ya karu wato bayani na malamai a ƙarshe yau ruwayar hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati la shajara يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها شجرة الخلد wannan hadisi ne ingantacce wanda yake yazo cikin bukhari da muslim cewa inna fil jannati la shajaratan a cikin aljanna akwai wata bishiya ta musamman yasiru rakibu fi zillaha matafi akan doki ingarman doki zai yi tafiya a karkashin ta mi'ata shekara ɗari yana tafiya akan ingarman doki fa ba wai a kafa ba la ya ha ba zai yanke ta ya ƙara iya iya wannan inuwa ba ƙarshe annabi ya ce shajaratul khuldi inuwa ce bishiya ce ta dawwama guri ne na dindindin an je daɗi har abada Allah ta saka mu. Amin. Haka nan za mu tsaya tun da nuna man lokaci abinda mu karanta daidai Allah ka ba mu lada abinda muke karanta wani Allah ka ba mu fahimta shi mu karanta mu fahimta Allah ka ba mu ikon aiki da shi Thank you.